نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا بياك يا أمواء المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لو كده أزمينا أكو أتكون وتامي البركة أنا رمضانا na shekarar 1437 darasinmu a yau insha Allah zai tashi daga farkon sura aya ta 64 aya ta 64 a cikin suratu maryam ajiya inda muka kwana inda ake mana bayanin amfanin tsoron Allah a nan duniya da kuma amfanin tsoron Allah a lahira Ah, shi yasa Allah ta'ala da kansa yayi wasiya ga na farko da na ƙarshe kan magana tsoron Allah na وصينا na اوتوا kitabu min قبلكم wa ان اتقوا الله domin dan yi bayani jiya kuma bayanin yana da tsawo amma dai dan abin da muka ishara to ya isa eh, tsoron Allah in babu shi ibada da za ka yi ba za a karɓa ba addu'ar da za ka yi ba za a karba ba saboda Allah ta'ala ce wata alaihim na ba abu na ya adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allah min al muttaqin wato Allah subhanahu wa ta'ala yana karba ne daga masu tsoron Allah da haka nan ibada da yayi Allah ya karba saboda shi mai tsoron Allah ne ba karbi ta dan uwarsa ba dan shi baya tsoron Allah Allah ka arzuta mu da jin tsoron ka to darasin mu kamar yadda faɗa zai tashi daga ainihin aya ta 64 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا نعم to wannan aya kamar isti'inafi ne bayan an yi mana magana akan muhimmancin komawa ga Allah da amfanin tsoron Allah da kuma wato 'yan aljanna da Allah ta'ala ya mana magana a cikin akan su jiya Allah ya sa muna cikin sai Allah ta'ala ya faru wata magana sabuwa fil ya umarci mala'ika jibrilu ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yanda mala'iku suke sauka daga wajen Allah zuwa wajen mutane wannan ya faru saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga mala'ika jibrilu ya ɗan kwan biyu bai zo ba bai kawo wahayi ba waɗansu malamai suka ce kwana arba'in wasu suka ce kwana goma sha biyar waɗansu ma suka ce a kwana uku kawai bai gan shi ba ya damu shi ne allah ta'ala ya saukar da wannan aya kuma ya saukar da suratu duha gaba ɗayanta domin sakamakon an masa tambayoyi akan abubuwa guda uku an tambaye shi dangane da ashabul Kabi, an tambaye shi dangane da zulkarnaini an tambaye shi dangane da ya'juj wa ma'juj saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baya karambanin bayar da amsa da ka saboda haka yan kwana biyun ko kwana goma sha biyar ko kuma kwana arba'in nan kamar yadda malamai suke ainihin tattauna a kan adadin kwanakin wannan kwanakin da aka yi bai ba da ansa ba sai ya ba da ƙofa ga ainihin wato kafirai su rika izgili suna ganin kamar gajiyawa ce suna ganin kamar rashin sani ne da sauransu to shine ya nuna ainihin wato damuwa saboda rashin ganin mala'ika da jibril yana ci gaba da zuwa sai yake cewa da mala'ika jibril abba'ata alaina kwana biyu kayi jinkirin zuwa wajen mu ka kasance kana ziyartar mu kamar yadda ka saba ziyartar mu ba to shine Allah ya umarce shi cewa ma na tanazzalu illa bi amri rabbika ai ba ma sauka mu zauko na duniya sai mun sami izinin wajen sai mun sami izini wajen ubangijinka eh istabda nuzul nuzul jibril alayhi salam fa amara jibril an yukhbirahu bi anna al malaikata ma tatanazzalu alayhi illa bi amrillah sai sun samu umarnin Allah sannan suke sauka zuwa ga mutane to shine Allah ta'ala sai ya faɗaɗa ma maganar akan harshen mala'ika jibrilu sai mala'ika jibril yake ce da manzon Allah lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalika ai duk abin da yake wato abin da yake baina aidina abin da yake gaba gare mu yanzu din mu wa ma khalfana da jiya din mu da ma gobe din mu duka lahu na Allah ne ba mai ikon yin tasarrufi a cikin wannan lokaci ko kuma a ainihin wani guri daga sama zuwa ƙasa ko kudu ko arewa ko gabar ko yamma illa bi amrin rabbika idan ka ga mutum daga wannan ƙofar ta masallacin nan ya zo wancan kofar sai Allah ya yarda in ka gan shi a tsakiyar masallaci sai Allah ya yarda ya haka nan lahu ma bayna aidina wa ma khalfana wa ma bayna zalika abin da yake tsakanin gabar da yamma ko yake tsakanin kudu da arewa ko yake tsakanin gabas a sama da ƙasa duka lahu na Allah subhanahu ta'ala ne wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai kasance wanda yake mantuwa ba rashin zuwa na kwanakin da ban zo ba ba mantawa Allah ba manta da kai ba saboda mai saboda Allah baya mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya ka bai kasance mai mantuwa ba wasu malamai suka ce lahu ma salafa min amrin duniya duk abin da ya gabata ya wuce har zuwa yau din da muke cikin al'amarin duniya na Allah ne haka nan wa ma khalfana abin da zai biyo bayan yau har ranar da Allah zai tashi alkiyama ma na Allah ne duka wannan eh, wannan wasa kwakwalwa da malamai suke yi ba su fita daga abin da aya ke nunawa ba domin abin da aya ke nuna mana komai na Allah ne kowane bangare na Allah ne kowane lokaci na Allah ne ba a yin komai a wani guri ko a wani lokaci sai abin da Allah ya amince ma'ana ya ainihin ba da damar ayi yi ko da kuwa abin da yake yin a kai ne in Allah subhanahu wata'ala bai kaddara ba ba za ka yi ba amma ba a kafa hujja da kaddara idan ka aikata laifi gara ka aikata da'a ka ce Allah ne ya kaddara maka amma ba a aikata laifi ka ce Allah ne ya kaddara maka saboda mai saboda kai ma ba ka yadda da kaddara akan abin da ya shafi hatta abin da za ka ci yadda za ka zauna kana ta jin yunwa kana ta jin yunwa wane ka je ka ci abinci mana ce inna Allah ala kulli shay'in qadir in Allah ya ga dama sai in koshi ina nan zaune in an ce kai haka ba za ka yi ba in wani ya mare ka me yasa ya mare ka ce yace maka kaddara ce ya za ka yi ƙaryanta karama in ya ce in yace me yasa karama ka ce me ce kaddara ce to da ka ba a yi wa Allah wayo Allah ya sa mu dace na'am رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته Allah ya ce rabbar samawati wal ardi shine ubangiji mamallaki na samawati dukkanin samai gaba ɗaya duk girmansu su da kake gani duk ƙarfansa ɗin nan bayan Allah ne Allah ya fi ƙarfinsu sai yadda ya yi da su wasu mawatu matsawiyatun biya menihi saman gaba ɗaya Allah ta'ala ta yi duk ne ta ya rike ta da hannu karka tambaye ni a hannun Allah yake haka ya faɗa wasu samawatu matsawiyatun biya menihi an gane saboda ta Allah ta'ala wannan saman duk girmanta ba ita kadai ba samawat da ta ɗaya da ta biyu har zuwa sama ta bakwai har gaban sama ta bakwai duka mallakin Allah ne profatin Allah ne kuma bayi ne na Allah haka nan kuma ƙasa da wannan ƙasar da muke kwana a kanta muke noma a kanta muke yin kamfanoni a kanta da sauransu da ƙasan da ke ƙasanta wa min al-ardi wanna sama ƙasa ƙasa ƙasa abu da bakwai da ke ƙarƙashin mu su ma duk kayan Allah ne ba ma saman ko ƙasan ba wa ma ma da ma abin da ke tsakanin su kaman ire-iren mu kaman koguna kaman dabbobi kaman bishiyoyi da sauran halittun Allah da muka sani da wanda bamu sani ba duka na Allah ne lahu ma bis samawati ko rabbus samawati wal ardi ma bainahuma fa abuduhu ka bauta masa kuma ka yi haƙuri wasabil ibadati ibadatihi ka yi haƙuri wajen bautar da'a ga Allah sai an daure wani lokaci zaka ga abinda ake nufi da da'a ka haƙura da wata riba don cinta ba da'a bane ga Allah gata kuma ta kawo kanta amma in ka ci sai Allah ya fushi da kai to ka haƙura ka yi da'a da ka gaga sai an daure ka yi alwalla ka taho masallaci ana mukumukun sanyi sai an daure to haka za ka ga ɗa'a da haka malamai suka ce haƙuri wajen barin saban Allah ya fi sauƙi fiye da haƙurin yin ɗa'a saboda ita ɗa'a sai ka yi aiki amma barin saɓo karku ne kawai bari ne kawai ka bari kawai in wani guri ne ake zuwa ka ki zuwa amma yanzu in sallah ce sai ka zo masallaci sai ka ainihin wato fuskanci gabas in kai ne liman ka karanta fatiha da sura ka yi ruku'i ka yi dago ka yi sujjada ka dago da sauransu kaga sai ka yi wasu aikace aikace da yawa amma saban Allah hakurinka barinsa kawai kaga wannan ya fi sauƙi wani da'a ya fi ainihin wato nauyi da ka Allah ta'ala ya ce wastabir birni ibadati ka yi haƙuri wajen yin da'a a gare ni ma'ana ka yi haƙuri wajen bauta ne. wal li'anna kaunahu rabbar samawati saboda kasancewar Allah shine ubangijin talikai duka kasancewarsa ya siffantu da wannan siffar to wannan ya tilasta maka lalle ka bauta masa saboda bawansa ne kai saman ma baiwarsa ce kasan baiwarsa ce an gane ko Allah ta'ala ya ce hal ta'alamu lahu samiya ka san wani wanda yake tafaran Allah tun da kake ko da lokacin da kafirai suke bautar gumaka irin wanda manzo Allah ya riga ya yaƙe su a maka irin su hubal irin su uzza da sauransu babu ba a taɓa samun wasu gungun kafirai a da ko a yanzu da suka ƙirƙire wani abin bauta suka ce shi ne Allah ko su kafiran na da ta suke cewa ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa suna neman waɗannan abin da suka riƙa suke abin da ɗinsu su kusantar da su zuwa ga Allah kenan sun yarda waɗannan ba su ne Allah ba amma suna son su kusantar da su ne zuwa ga Allah ɗin baka taɓa ganin wani ya haifi ɗaya ya sa masa suna Allah ba ba zai yiwu ba wani ya billah ko ar-rahmanu ko ar-rahim ko al-malik ko al-quddus Allah bai da tafara saboda shi sunayen sama gaba ɗaya asma'ullahi alhusna ayyan ma ta da'u falahul asma'ul husna al asma'ul husna kuma shi yasa sunayen Allah suka bambanta da sunayen mu kaga mu a cikin mu zaka samu Abdullah an gane ko zaka samu Abbas gashi a kusa da mu ko ba ka bane zaka zaka samu wasu sunayen ma ba su da ma'ana wasu kuma waɗanda suke ɗauke da ma'anar ba za su ainihin bayyana a game sunan ba yanzu an ce da kai ibrahim musa isa me ma'ana waɗannan ibrahim kaga ya ce muhammad abin godiya ko abin yabawa ko in an ce tsahir tsarkakakke in an ce abdullahi bawan Allah ba ka bane to in an ce ibrahim me ma'anarsa in an ce isa me ma'anarsa in an ce musa to gara ma musa ka ce sunan reza musa amma wanda suka sawa annabi musa suna ya ba reza suka la'akari da ita ba abbas kun ga malam abbas abata wata walla an ja'ahu ama me ma'ana abbas wanda ya daure fuska ko amma kun ga shi baya daure fuska ko me ya daure fuska amma kun ga shi bai daure fuska shi za ce muku ma'anar sunan dan adam ba lallai bane ya bayyana a tare da shi kana iya samu wani sunansa najibullah zababban Allah amma ta same shi addinin Allah ya yi gabas shi kuma ya yi yamma wannan bai ne to sunayen Allah duka ba kamar sunayen adam ba ne suna da ma'anoni masu kyau duka sannan kuma wato ana yin tasarrufi sunaye ne mutasarrufai shi yasa ainihin kaga akwai hadisi da yake cewa dan adam yana zagin daharu alhali Allah ta'ala ce wa ana daharu dan adam yana zagin dahar dahar ba shine zamani ba sai ce Allah ya ce to ai ni ne dahar din uqallibul laila wan nahar dan ni nake juya zamanin ni nake juya dare ni nake juya rana in na rike ranar na hana tafi daren ba zai zo ba in na rike dare na daren ya ki tafiya rana ba ta zo ba ko law ja'ala lahu lakum al-layla sarmadan tarmadan ila yawm al-qiyamati ko man ilahun ghayru la yatikum bi layla taskunu fi wal as-sayyid saboda haka in aka ce Allahu kaga min min min min ya alahu kaga ma'bud in an ce ar-rahman suna ne ya kunshi suna ya kunshi siffa sunansa ar-rahman kuma yana kunshe da siffar rahama sunansa alhakimu kuma yana kunshe da siffar hikima sunansa alghaffaru kuma yana yana kunshe da siffar gafara duk sunayen Allah suna da ma'anar suna kuma suna ɗauke da ma'anar da ta bayyana daga wannan suna din da haka Allah ta'ala bai da hal ta'lamu lahu samia ka taba jin wani tafaran Allah babu shi babu mai siffa irin ta Allah babu mai suna irin na Allah ba wanda zai iya yin aiki irin na Allah babu wanda zai iya ba wanda yake da iko irin ikon Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace na'am wa yaqulu al-insanu a idza ma mitu la sawfa ukhraju hayya na'am to dan adam kullum in ka ji Allah ta'ala ya saki kalmar dan adam to dan adam din da bai riga ya wato tarbiyyantu da koyarwar addinin musulunci ba shi yake nufi Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a sai ce me illa almusallin almusalluna yan adam ne ko ba yan adam ba to su abin da yasa Allah ya tobace su sun tarbiyyantu da koyarwar addini da haka ba su tabbantu da ainihin watan siffar ba la yas'amul insanu min du'a'il khair wa in masa sharru fa ya'usun qanut duk lokacin da aka ce da kai dan adam duk lokacin da ya samu alkhairi sai ya zama ya yanko ne ya ya ya hada ya hada rai kuma gashi mai yawan yanke kauna daga rahamar Allah ko mai yawan rowa kai ka san ba duka yan adam ne suke da rowa ba dan adam din da Allah yake sakin irin wannan hukunci wa kana al-insanu qatura dan adam ya kasance mai yawan rowa daga yaushe ne dan adam baya rowa lokacin da ya tarbiyantu da tarbiyar addinin musulunci ya koyi sanin illolin rowa da rashin amfaninta to ba da zama katuran ba da haka nan Allah ta'ala ce wa yaqulul insan dan adam yana cewa a idza ma mutu yanzu ne idan har na mutu la sawfa ukhraju hayyan kuma lalle haƙiƙa ni za a tayar da ni ina rayayye bayan na mutu kuma a ce za a tashe ni a raye dan adam din da yake inkarin in an mutu za a tashi musulmi ne duk musulmi ya yarda in an mutu za a tashi in an tashi za a yi hisabi in an gama hisabi wani sakamakon hisabin sai ya tafi wuta wani sakamakon hisabin sai ya tafi aljanna haka ne ko ba haka ba to idan Allah ta'ala ya ce yake magana yana magana akan dan adam din da bai yarda in an mutu za a tashi ba kai ka san da wani dan adam yake huwa al-insanu kafir dan adam wanda wanda bai imani ba shi yana ganin la yumkinu an ya haya ba'da al-maut bayan da za bayan ya mutu ya tashi an gane ko to anan dan adam din da ake nufi shine dan adam na musamman kuma irin wannan yana zuwa cikin alqur'ani Allah ta'ala yana cewa am yasuduna nasa ala ma atahum Allah min fadlihi ko ba suna yi wa mutane hasada ne akan abin da Allah ya ba su na gaba lalarsa a nan da yake nabi da mutane annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama akan hasada da yahuda suke masa am ya duna nasa annas anan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai kuma inda Allah ta'ala yake cewa allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum waɗanda mutane suka ce musu wa ake nabi da mutane nu'aym ko ibn mas'ud al-thaqafi wanda ya zado ya zo ba Allah sallallahu alaihi wa sallama labari na cewa wato ƙureshawa sun taru suna shawara za su afkowa musulmi su yake su kaga yace innan nasa karja ma'ulakum mutane sun haɗa ganganku danku ma'ana sun yi muku taron dangi me ake nufi da mutane a nan ba wa dukkanin mutanen duniya ba ana nufin ƙureshawa ashe ana iya amfani da kalmar insan ya zama ba duka ake nufi ba ana iya amfani da kalmar annasu ya zama ba dukkan mutane ake nufi ba an gane wa yaqulul insanu idza ma mitu la sawfa ukhraju hayya sai Allah ya bashi ansa awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qabl wa lam yaku shay'a Allah ta'ala ce awala yadhkuru al-insan ma'ana shin yanzu dan adam ya rika faɗin irin wannan magana tasa don ya ƙaryata tashin alkiyama wala yadhkuru baya tunawa anna awjadnahu man samar da shi al'ija da al samarwa ta farko mai yakushan lokacin nan ma bai zama komai ba kashin ma babu kasar da za a yi za a yi shi ma babu Allah ya samar da kasar kuma ya yi shi ko ya samar da maniyin kuma ya yi shi awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu dan adam da yake cewa bai yiwa in ya mutu a tashe shi baya tuna mu muka halacce tun farko wallan ya kushe a lokacin bai zama komai ba ma'ana kana adaman ya zama abu ne wanda yake babu to irin wannan hujja wadda Allah ya mana nuni da ita anan dan adam ya tuna halittarsa ta farko dan ya yarda za a sake halittarsa ta biyu Allah ya ambaci irin wannan a cikin alkur'ani gurare da yawa Allah ta'ala yana cewa awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin dan adam baya ganin cewa wato mu ne muka halice shi daga dugon mani fa idha huwa sai ga dan adam yau an wayi gari da ya girma yayi ilimin zamani ya samu dukiya ya zama wani abu sai ya zama khasimun abokin rigimar Allah mubinun kuma mai bayyana wannan rigimar tsakaninsa da Allah wanda raba lana masalan Allah ta'ala ya ce sai ya zo yana buga mana misali a dan waye ya ɗauko kashi wanda ya yi shekara shekara da shekaru da mutuwa kashin ma ya rube da hannu ma murje shi ake sai ya zo yana murje wannan kashin a gaban manzo sallallahu alaihi wa sallama yake yana ce da manzo Allah ya Muhammad yanzu wannan ne kake cewa Allah zai tasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za a tashe ka kuma a saka a wuta tun daga nan sahabai suka ce sai muka gane asi ba zai musulunta ba dan wuta ne akan kafirci zai mutu tun da annabi ya ce Allah zai kashe ka kuma ya saka a wuta to annabi la yanzu anil hawa tun daga nan suka gane dan wuta ne ba zai yi musulunci ba wanda siya khalqahu ya manta halittarsa kala yace man yawil izam waye wanda zai iya raya kasusuwa wa hiya ramim alhali ta dige sai Allah ya bashi amsa kul ka ce musu yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wanda yake zai iya raya ta shine wanda ya kirkire ta ya farar da ita tun farkon al'amari wa huwa bi kulli khalqin alim kuma shi mai iko ne akan kowace irin halitta wata ayar Allah ta'ala ta yake gaya musu Allah yake cewa afa ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid afa ayina bil khalqil awwal to a halittar farko lokacin da za mu halitta dan adam da farko an ga gajiyawan mu ne Allah ya gaji ne lokacin da yake halitta dan adam na farko ba wani aiki ne zai gajiyar da Allah ba kun fa yakunu ne duk abin da Allah ta'ala yake so a yi cewa zai yi kwan kasance zai kasance kawai in ka ji ana cewa abu zai yi ko ba zai yi ba to dangane da kai ne ko ni ko mu ba wai dangane da Allah ba Allah ta'ala ce wa laqad alimtumun nash'atal ula ai kun san faruwar ku ta farko falaula zakaru nan mai ba ku ta wani gurin Allah ta'ala ce wa huwa alladhi yabda'ul khalqa shine wanda yake fara halitta thumma yu'iduhu sannan ya sake dawo da ita wa huwa ahwanu alayhi shi ba ma wajen Allah an gane ko ai mun karanta wato ainihin tsarin Allah kun ga akwai gurare guda bakwai gurare guda bakwai a cikin alkur'ani wanda balo-balo a duniya allah ya nuna mana wanda ya mutu ya tashi an mutu an tashi allah ya nuna wa 'yan adam wanda suke a zamanin sun gani kuma alkur'ani ne ya faɗa allah ta'ala yana cewa da annabi musa yana faɗa mana wa idh qultum ya Musa yana ga banu Isra'ila ku tuna lokacin da kuke ya Musa ya kai annabi Musa lan nu'mina laka ba za mu taba yin imani da kai ba hatta nara Allah jaharatan har sai mun ga Allah ido da ido sannan mai imani da kai Allah ya ce fa akhadakum sa'iqatu wa antum tanzuruna sai Allah ya aiko da tsawa ta kama kuma ana ta kashe kunan take gaskiya suka mutu sai Allah ya ce mai alaran ma Allah ya ce sun suna ku sannan sai muka tayar da ku min ba'd me min mauti mautikum bayan mutuwa ku sai muka tashe ku ya tabbata alkur'ani ya nuna mana an taba mutuwa an tashi a duniya ko ba taba yi ba eh daya kenan na biyu Allah ta'ala lokacin da ainihin wato Allah ya umarci sakamakon wani kisan kai da aka yi kuma aka rasa wanda ya yi kisan kan sai Allah ta'ala ya ce wa banu isra'ila ku ainihin samo saniya ku yanka ta ku yanki wani ɓangare nata ku dake wannan da ya mutu din ku dake shi da wani bangare na wannan saluwar ko jelarta ko kafarta ko kunnanta ko fatarta fa qul nadribuhu bi ba'dha Allah ya ce sai muka ce ku dake shi da wani bangare na wannan saluwar da za ku yanka zai tashi suka yi ta ja'in ja da annabi Musa a ƙarshe dai suka yi abin da Allah ta'ala ce fa nazari nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta suna dukarta sai ya tashi ya ba da labarin waye ya kashe shi an mutu an tashi ko ba mutu ba an tashi ba biyu kenan a wani gurin Allah ta'ala ya ba mu labari ya ce alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma hayahum baka ga wani isra'ila ba su dubin dubata wa hum ulufun inji Allah dubin dubata kharaju min diyarihim suka fito suka bar garuruwar su me yasa hadar mautu dan tsoron kar su mutu an ce da su in sun zauna nan mutuwa za ta zo sai suka gudu suka bar garin dan kar su mutu Allah ce sun gudu sun bar garin su hadar mautu dan tsoron mutuwa faqala lahum Allah sai Allah ta'ala ya ce da su mutu to duk ku mutu kuma suka mutun gaba daya Allah ya ce sun hayahu sannan Allah ya raya su an sace mutuwa an tashi ko ba mutu ba ba kare ba na hudu uzairu da Allah ta'ala ya ba mu labari Allah ya ce aukan ladhi marra ala qaryatin وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها uzair ya wuce ya zo wani gari ya ga garin ya zama kufai ruwa shekaru rabon da a zauna a garin gidajen sun rushe makabartun sun lalace sai ce an na yi Allah ba da mautiya ta yaya Allah zai tashi wannan bayan ta mutu a ganinsa ba zai yiwu ba sai Allah ta'ala ya ce mai fa'amata amata shi da yake maganar sai Allah ya kashe shi nan take sun mara'atahu bayan Allah ya kashe shi kuma Allah ya ce kuma sai Allah ya tashe shi bayan ya mutu sai aka tambaye shi me aka ce da shi قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم الله سيتنبيه ce كم لبثت tsawon wani lokaci kai kana mace tun daga lokacin da muka kashe ka zuwa yanzu da muka tashe ka tsawon wani lokaci kai qala ya yace labistu yawman aw ba'da yau to ko dai yini gaba ɗaya ko kuma rabin yini abin ba zai wuce haka nan ba qala sai Allah ya ce min فلبثت Ta'ala عام فانظر Bal طعامك وشرابك لم يتسنى الله تعالى سيأتي shekara ka ɗari kana mace don a nuna maka Yadda wannan kufan ya shekara ɗari kana ganin ba za a tashe shi ba to kai ma yanzu shekara ka ɗari da mutuwa kuma gashi an tashe ka ba ma wannan ba sai Allah ta'ala ce fanzur ila ba'amika kalli abincin da ka ɗauko kai wa uzuri da shi da dumudumin sa to duba ka gani duba abin shan da ka ɗauko za ka sha lam ta sanna bai canja ba abincin yana nan bai lalace ba bai yi ɗoyi ba bai huce ba ta abincinka bayan shekara ɗari alƙur'ani ne yake faɗa ba hadisi bane ga latto to albincika hadisin ko mai rauni ne ko kuwa ƙur'ani ne ba wannan ba jakin da kake zaune a kansa Allah ta'ala ce wanzur ila himarika duba kuma ga jakin ka ne yana tsaye yana jira kawo ku ci gaba da tafiya Allah ce mun yi wannan ne wali naj'alaka ayatan linnas don mu sanya ka zama wato ainihin aya wato ga mutane don ka zama aya ga mutane wanzur ila al-izami kaifa nunshizuha thumma naksuha lama sai aka zo kasusuwan da ya gani yace ba yadda za a yi Allah ya tashi wannan sai aka kawo kasusuwan aka zube a gabansa sai kawai ya ga ana lullubawa kasusuwan tsoka sai ya ga ana lullubawa tsokar fata a gaban gidansa aka yi Allah ce wanzu ila ila al-izam kayfa tunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu me yace qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir kai lalle na yadda Allah yana da iko akan komai bayan nan kalli baban annabawa sarkin tauhidi annabi Ibrahim alayhi salam annabi ibrahim shi da kansa Allah ya bada labari wa iz qala ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta tuna lokacin da Allah ya gaya wa annabi ibrahim ya tambayi Allah ya ce ya ubangiji na nuna min arini nuna min kaifa tuhyil mauta kaifiya yake tambaya bai ce yana cewa wato ba ta yi har ta tsatsewa an tuhyil mauta a kaifiyar yake so ya gani yanda abin yake faruwa yake so ya gani Allah nuna min yaya kake raya matacce sai Allah ya tambayi annabi Ibrahim ya ce me قال أولم تؤمن قال بلى ولكن inna qalbi sai Allah ya ce awalam tu'min Ibrahim baka imani bane kake tambayar yaya muke raya matacce kala annabi ibrahim ya ce bala Allah na ina yadda ba ni da ja amma walakin ya zama inna kalbi so nake zuciyata ta ƙara nutsuwa ma'ana bayan na zama jiyau in zama mai in zama ganau a ƙasa akwai ilmin ne ko yanzu misali kana gaskata magana ta in na faɗi magana kana gaskata ta sai na ɗauko wani mangwala ce kai mangwalen nan wannan mangwala da zaƙi yake kai da yana zaƙi ko baka yadda ba saboda ainihin na baka labarin yana da zaƙi sai na kuma ɗan yanko sai na miƙa maka dama lokacin ba azumi sai ka ɗan tauna to da wancan labarin da wannan tauna da kai wanne ne ya fi sa maka nutsuwa mangwalen nan yana da zaƙi kun gane ko to so yake yi ya zama ganau bayan ya zama jiyau jiyau din ma ya amince ya yadda an gane ko ala sai Allah ta'ala ce to shikenan bari mu nuna ma yadda abin yake wa khul arba'ata min al dayr je ka samo tsuntsaye guda hudu suru wannan ilaika ka taro su zuwa wajenka in ka taro su ka yanyanka su ka daddatsa su kai masu gutsan gutsan sun maj'al ala kulli jabalin min hunna juz'an sannan ka ɗauki dan guntu ka ɗauki dan kan ka je ka ɗora akan wancan dutsen ka ɗauki kafar wannan ka ɗora akan wancan ka ɗauki cinyar wannan ka ɗauki bukin wannan ka ɗauki kirjin wannan ka ɗauki duk kai masu gutsun gutsun kuma ka dora su akan dutse daban-daban daban-daban ai ka gane ka gamsu ta sun mutu mm. da inda aka ce an samu tsuntsu an yanka an datse kan an datse kafa an datse kirjin an datse ko ina ya mutu ko bai mutu ba kuma gashi an rarraba kuma an cakuɗa kafar wannan an sa anan kan wancan an sa anan eh Allah ta'ala ce sun mad'uhunna sannan ka koma gefe ɗaya ka ce su zo ce kai zan tsaye ku zo nan Allah ta'ala ya ce mai ka sa'aya za su zo maka suna tafiya da kafafuwansu a gaban idanka wa alam anna Allah azizun hakim kai sani cewa Allah mabuwaye ne kuma mai hikima ne nan ma an mutu an tashi ko ba a mutu an tashi ba da saura Allah ta'ala ya ba mu labarin annabi Isa alaihi salam duk wannan a cikin alqur'ani ne wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hayati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idnillah yambu irin yashin nan da yara suke yin gidan gidan kasa da damana sai ya samo yambu kamar yadda masu kunya suke yin tukunya sai ainihin wato ya tsuntsu sai kuma ya huri a cikinsa fa an fuku bihi sai ya huri a cikin wannan tsuntsun ka ya ta tsaye dama ya shi kamar tsuntsu sifar tsuntsu fa ya kunu bi iznillah sai kuma ya zama tsuntsu din da izinin Allah wa ubri wal akma wal abrasa yana warkar da kuturo yana warkar da makaho da izinin wa da izinin Allah a ƙarshe sai ce wa uhyil mauta bi iznillah kuma ina raya matattu annabi isa ya zo ya samu kabari kai na kabari tashi da izinin allah sai kabari ya barke na kabari ya fito allah ne yake bada labari akwai shakka a ciki babu annabi isa ya tada matacce da izinin allah ko bai tayar ba an mutu an tashi ko ba mutu an tashi ba to da saura makaranta kisar ashabul kahfi shekarar su nawa suna bacci eh wala bi su fi kahfihim salata mi'ati sinina wazdadu tis'a shekara 309 suna bacci ba a ci ba ba a sha ba ba a farka ba shekara 309 da Allah ba ma shekarar ko kwana uku aka ce kai kada bacci ai inda ya ka kulle koba za mu dauka ka mutu Ka da Allah ku sare kobar kwana uku bai fito ba ba a jin motsi a dakin me za a dauka balle ya ce ka kwana tara balle ya ce ka shekara to shekara ɗari uku da Allah duk wanda ya shekara ɗari uku a nan ya daga hannu gawa gaba to wanda yake son shekara ɗari uku ya daga hannu yana so ga wani yaro ne yana son shekarar ɗari uku to Allah ya tsawaita ka cikin ibadan Allah ga shekarar ɗari uku yana so eh? to a takaice yan uwa duk waɗannan abubuwa da muka ambata daga ayoyin alkur'ani sun isa su nuna mana lalle a ce zai yiwu a mutu a tashi ko ba zai yiwu ba amma wai duk da haka dan adam ya tsaya yana cewa wai wai man yuhi izama wa hiya ramim a izamitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'uthun a izamitna wa kunna turaba dalika raja'un ba'id wannan rigima ce gudun da dan adam amma Allah ya nuna mana abin yana iya faruwa wato ainihin a aikace gashi mun ga gurare ɗaya ɗaya ɗaya har guda bakwai ba kuma su kenan ba Alƙur'ani wanda an mutu an tashi tun kafin alkiyama ta zo Allah ya sa mu dace na'am فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا to duk bayan wannan abubuwan da Allah ya nuna mana na zahiri cewa alkiyama za ta tashi in an mutu za a tashi sai ga Allah kuma yana rantsuwa da zatinsa hawa rabbika na rantsa da ubangijinka waye ubangijin annabi Muhammad Allah subhanahu wataala Allah ya ce na rantsa da ubangijinka lanahshurannahum wallahi sai mun tara su ba wai ba su kadai ba wacce ya tsina hamma da shedanin da ke batar da su suna gaya masa cewa kar yadda in an mutu za a tashi sai mun tashe su tare Allah ya kiyaye mu da tashi tare da shaidan Allah ya tashe mu tare da annabawa thumma lanuhdirannahum sannan duk sai mun halarto da su haula jahannama gefen jahannama jifiyan suna da durkushe ga sunan kowa ya a kan yan yatsansa ya ainihin dogara gwiwarsa a ƙasa duk gasu nan masu girman kan nan masu ɗagawan nan masu jin su suka isa masu ainihin wato ganin kowa bai isa ba masu yi wa kallon masu yi wa kowa kallon hadarin kaji din nan wanda wani lokacin hatta annabin ma baya tsira daga sharrin girman kansu wallahi in ba su tuwa ba haka za ka gansu haula jahannama a gefen jahannama jisiyan a durkushe duk wanda ka gani a durkushe kai ka san an gama da shi eh yanzu misali idan an hadu da bafada da sarki waye yake durkusawa eh ba wai na ce durkusu halar bane ko haram ba wannan muke magana ba amma a cikin biyun nan wa ke durkusa ma wani ba ba da ne yake ba da kwanta wani ma ka mango goshin zai taba kasa muna kira ga sarakuna su hana irin wannan gaisuwar Allah baya santa eh Allah yana son ya kaɗai ta da shi kadai ake wa irin wannan gaisuwar kowaye ya daina ka hana eh Allah ta'ala ce thumma lanahdinahum haula jahannama jafiya bayan da Allah ta'ala wato ya kafa mana hujjoji akan Yi wa tashin alkiyama inda ya ce a wala yadhkuru insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam shaya sai ga gashi anan kuma yana rantsuwa cewa sai ya tashi kafirai waɗanda suke karyatawa da tashin alkiyama ya ce su masu karyata wannan wallahi sai na tashe su na rantse da girman zati na sai na tashe su ba su kadai ba har da ainihin shaidanun da ke zuga su kuma Allah ta'ala ya ce kuma sai ya halarto da su duk sai an kawo su kamar yadda ake kona shanu zuwa mayanka sai an koro su gefen jahannama jisiyan a durkushe waɗannan abubuwa guda biyu Allah ya nuna mana su a gurare daban-daban a cikin alkur'ani cewa ta yayi su Allah yana cewa uhshirul ladina zalamu ataro azzalimai wa azwajuhum da dangogin su da bangarorin su wa ma kanu abdun abin suka jina ainihin wato bautawa min dunillahi wani Allah fa aduhum ila salatil rihim A nuna musu yi masa jagora a nuna masa hanya zuwa gidan jahannama Allah ya kiyaye mu da wannan jagora a wani gurin Allah ta'ala ya ce hatta idza ja'ana wata qira'ar hatta idza ja'ana qala ya laita bayni wa bainaka bu'dal mashriqayn wa bisal qareeb idan an tashe su tare da shaidaninsa da ya ziga shi kan garewa Allah idan ya zo mana ala sai ya ce ya laita bai ni wa bai na mashriqaini sai ya gaya wa shaidanin da aka tashe su tare wanda ya ringa bada shi a duniya ya ce ina ma dai a ce tsakanina da kai akwai bu'udul mashriqaini nisan tsakanin gabar da yamma a ce mu taba haɗuwa ba kai fa bai sarkare Allah wadaran abocin zama da ya zama kai ne kullum muna tare amma ga ka cutar da ni shi yasa Allah ta'ala yake faɗa wata aya yana cewa man ya asu an zikir rahmani nuqayyid lahu shaytana fa huwa lahu qarin wa man ya asu ai man ya ta'ama wanda ya makance da gangan ya sa wa kansa ashiyu kamar da Allah ta'ala ke cewa wa ja'ala ala basarihim ghishawa ya sa wa kansa wata yana ko ainihin makanta ta da gangan an zikir rahmani gabanin ambatan Allah subhanahu ta'ala musamman yan uwa ga watan azumi ya zo kada a yi wasa da karatun alkur'ani a rika gogari Allah ya ce nuqayyadu lahu shaytana sai mu ainihin kaddara masa wato ainihin sai mu samar masa wani shaytan fa huwa lahu qarin ya zama ko da yaushe yana tare da shi haka Allah ta'ala ce wa qayyadna lahum qurana ako fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum muka ainihin wato sama musu ko ainihin muka kaddara musu samuwar waɗansu qurana abokan zama abokan tarayya abokan hira abokan yawo ba zai yi nuna ma bai na wa kalbahum suke kawata musu abin da suke gani da wanda ba sa gani wa haqa alaihim alqawlu fi wa min qarqal min qawli min al wal ins innahum kanu khasirina an gane ko to ayoyi da yawa irin waɗannan yan uwa suna nan cikin alqur'ani da cewa Allah ta'ala ya alƙawarin sai ya tashi dan mai cewa ba za a tashi ba sai Allah ya tashe shi duk ma wanda ya yadda za a tashin sai Allah ya tashe shi to gara ma ka yadda za a tashi Allah ya tashe ka ya sa maka albarka Allah ka sa mana albarka na'am thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya na'am to Allah ta'ala ce haula jahannama jasiya za a halarto su kuma gefen jahannama suna ainihin wato dudukushe kamar yadda Allah ta'ala ke zama wa tara kullu ummatin jafiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'maluna kalmar jasiya fasara da malamai mafiya yawa na tafsiri aka bai da shi ma malam Abdul Lazani ya tafi akan ta shine su zo a gansu a gefen jahannama a dudukushe amma jasiya ta zo wato ainihin da ma'anar tari tari jama'a jama'a gungu gungu na nau'in kafirai akwai waɗanda kafircinsu shirka da ubangiji akwai wanda kafircinsu wato ainihin abin da ya kawo shiga jahannama zalunci akwai waɗanda shan giya ga nan dai kowanne gungu gungu ga su kala daban-daban akwai wanda batan da suka yi ne ya jawo akwai wanda sun bata sun batar to shi ne Allah ta'ala nan yake cewa sun malanar da na min kulle ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya idan Allah ta'ala ya tara kafirai gaba daya to a cikin kowane gungu na kafirai Allah sai ya fito da wanda ya fi kowa kafirci daga cikinsu yanzu misali in an tara fir'auna da jama'arsa wanda suka kafirce wa Allah wa ya fi kafirci a cikinsu fir'auna in an tara abu jahil da waɗanda ya batar shi da su wa ya fi kafirci shi abu jahil in an tara ubay ibn khalaf da jama'arsa shi ma shi ne a ala rahman itiya wanda ya fi tsananin kangarewa Allah ma'ana wanda ya fi tsananin saba wa Allah sai an fara tsatsamo irin waɗannan manya-manyan kafiran manya-manyan masu jagorancin a kafar cewa Allah a ƙirƙiro wani sabon addini daban da wanda annabi Muhammadu ya zo da shi to jagororin wanda suka ƙirƙiro sabon addinin sai Allah subhanahu wata'ala ya tsatsamo irin su manya-manyan da an tara su ayyuhum ashaddu ala rahman itiya to su za a fara turawa wuta su za a fara turawa wuta An gane ko ayyuhum ashaddu ala rahman itiya wanne ne wanda ya fi tsananin shi yasa Allah ta'ala ce min kulli shi'a me ma'ana shi'a kun san yanzu da an ce shi'a kalma ɗaya muke iya fahimta su ne waɗannan mutanen masu zagin sahabban manzan Allah waɗanda Allah ya nuna mana tozarta su Allah ya ƙara tozarta su ko kuma Allah in ya sa akwai masu nufin tuba su daina zagin sahabbai su daina zagin matan manzan Allah su daina canja addini to su kuma muna roƙon Allah ya shirye da su amma duk wanda baya da niyyar daina zagin sahabbai duk wanda baya da niyyar daina zagin matan manzon Allah duk wanda baya da niyyar daina cin mutuncin sahabban manzon Allah Abubakar da Umar da Usman, in dai ba ya da niyyar tuba daga wannan to Allah ya tozarta shi Allah ya ƙara ƙasƙanta shi Allah ya ƙara wulaƙanta shi to shi'a abin da ake nufi shi'a ala wazan fi'ila kaman furqa hiya ta'ifatul lati sha'at ghayraha at-ta'ifa allati sha'at ay tabi'at ghairaha fi haqqin aw batil duk mabiyan wani duk mabiyan wani to shi'ar wannan mutumin ne Allah ta'ala yana cewa inna min shi'atihi la ibrahim wa inna min shi'atihi la ibrahim a cikin mabiyansa akwai annabi ibrahim da kalmar shi'a tana nufin mabiya to su waɗannan suka ce su mabiyan sayyidina ali ne bai yi ka zama mabiyan sayyidina ali ibn abi talib amma makiyin abubakar makiyin usman makiyin makiyin umar makiyin sahabbai makiyin aisha makiyin hafsa makiyin sauran bayan allah na kwarai wanda allah da kansa ya musu shaida ya ce su mutanen kirki ne kuma ya san abin da ke zuciyarsu fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim asabahum fatahan qariba Allah ya san zuciyarsu da Allah ya ga munafinci a zuciyarsu zai masu shaida ta kwarai ba zai yiwu ba an gane ko saboda haka duk wanda yake bin wani ko dai akan abin kirki an gane ko ko kuma akan abin banza to wannan ya zama shi'ar wannan mutumin da haka a shi'a suna allati sha'ar gairaha ay tabi'atu bi hudan aw dalal ah, Allah ta'ala ce sun malanan anna ai da na janna wala numayyizanna za mu fitar min kulli shi'atin daga kowaɗanne mabiya ayyuhum waɗanne ne a shaddu alar rahman itiya wanda suka fi tsananin kangarewa ko sabawa Allah da laifi mafi girma sun malananu alamu, sannan kuma wallahi mu ne muka fi kowa sani billazina hum aula biha su waye suka fi cancanta su zama yan wuta Allah ya ce shi kowa sani dan Allah yanzu Allah ran kai ne gangaren hadisin Qur'ani tunda ka karanta al Al-Qur'ani ka ce nuna man dan wuta anan eh to nuna man dan aljanna eh zato fatan alkhairi muke wa kanmu muna fata gaba ɗayan mu nan ba dan wuta muna fata gaba ɗaya mu nan ƴan aljanna ne mu ba wanda ya san gaibu da Allah amma Allah ya ce shi ya san waye dan wuta amma yanzu in na ce da kai wanda ya mutu yana shirka wallahi tallahi dan wuta ne na ƙarya ba ni na faɗa ba la'in ashrakta la ya faɗan na amaluka wa la takunanna min al-khasirin inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yakfur bil imani faqad haqada amaluhu duk wanda ya shirka ya mutu yana shirka dan wuta ne in ka rantsa da Allah dan wuta yanzu ina ce billahi allazi la ilaha illa huwa abu jahil dan wuta ne na yi ƙarya zan yi kafara saboda ya mutu yana kafirci saboda haka in nace masa dan wuta Allah ne ya ce masa dan wuta ni ma na faɗa amma in mutum bai riga ya mutu ba yana nan raye a duniya ko da kai a matsayinka na musulmi ko da kai musulmi ne shi kafiri abinda za ka rika yi ka rika jawo hankalinsa ya musulunta kuma ka rallashe shi ka faɗa masa magana mai laushi kuma kai haƙuri da jafa'insa kai haƙuri da sharrinsa da ƙagensa saboda me saboda girman kansa da taurin kansa da tsagerancinsa ya kai kamar fir'auna to Allah ta yi a rarrashi fir'auna fa kula lahu qawlan layyinan da Allah ya zakaru aw yaksha sunan za mu takaita yan uwa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in akwai tambaya to ah, in Allah ya ba mu iko sai mu tashi daga inda muka kwana wato